بسم الله الرحمن الرحيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala duka da fadla ce da rahama ce da ba mu ikon sake haɗuwa ne da wannan lokaci karkashin ina wannan littafin sa mai hikima insha Allah subhanahu wa ta'ala ayyo muna cikin an biya sura ta ishirin da 21 jiya karatun mu ya tsaya aya ta ishirin da biyu, yau za mu fara daga aya ta ishirin da uku zuwa inda Allah ya kawo matsaya. A ƙarshen darasin jiya mun ji yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani akan kaɗaitarsa da cancantar bauta ne da kori duk wani abokin tarayya na ɗa ko mata tare da shi. Sudana subhanahu wa ta'ala ya ci eh, gaba da ambaton sifofi na kammala na zafinsa. La yi su'alu, shi Allah ba a tambaya ne, amma ya fa'alu game da abin da yake aikatawa. Ba a ce ma Allah don ni, Allah ya yi kaza. Wahum alhali so halittu bayan Allah yus'alu na ana tambayar. So bayi duk abin da suka yi za su fuskanci tambaya. da bincike amma Allah ba a bincikarsa ba a bitar hukuncinsa walla bai hukumu wala a li hukmi ba a tambayar dan me yayi kaza dan me yayi kaza ba Allah ya wuce nan bi kamali quwwati don kammala karfin sa wa izzati sultani da buwaki ko ne alƙahir ga garari wa kullu shay'in gairu duk wani abu wanda ba Allah ba mahalukun mu halitta ce ga Allah don abin da ba Allah ba halitta ta Allah Allah ya halicce shi wala a ne min mahalukat yas'alu babu wani ɗaya daga cikin halittu ne da zai tambaye shi amma ya fa'aluhu abin da yake aikatawa sai Allah nisa an kai kaza yin izazin na ɗaukaka wasu وإذلاء أو إذلال وكأن تدوى كل يوم هو من شعر كل يوم الله يشكل شعر لي يتوى كتوطو بايضا يكأن تدوى يباع وطو يهانا مور سوف لا أكبر يا أرى الله نستعك توقع كواني الله نستعك كتن كواني نستعك توقع كواني بكما كواني با وهدي وإذلال da shiryarwa da batarwa ba da bai Allah Allah ne ta kafar da ruwa ne ta ka shirya ruwa ne wa is'adin wa ishqa'in ba da bai Allah ne ta ka arzuta ruwa ne ne ta ka ciya da ruwa ne ya Allah wa rabbul malik domin shi ne mahalicci mamallaki lil a'laq da wuya wuyan kowace halitta mallakacce ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wahum alhali su bayan Allah su halittun Allah su a nuna za a tambaye su an afariyin daga ayyukan ire-iren wannan zahirinsa ke nuna kamar cin karo da wasu abubuwa da suka zo cikin ƙura'ani zahirin aya ya ce layu alu amma ya faru ba a tambayar Allah abin da ya ka aikatawa to amma jin kaɗan da muka yi cikin sun rukawa kulle ya ce rabbi ma lima a a'ama gashi ya bai Allah rabbi ma lima a a'ama wa qad kuntu basira nan ba da bai Allah yayi ba to an ce la yasalu ba ka bai to gashi an tambayi ko kuma inda ba ko mun ga ce ma Allah a tace alu fiha man yufsidu fiha wa yusfiku jama nan ba daga an tambaye da ko mun tambaye Allah Allah yanzu za ka halicci wasu mutane ka kawo duniya waɗanda za su rinka murzubar da jinin juna su rinka banna a bayan ƙasa a tajja alufiha kaga na an tambayi Allah haka bani Isra'ila wa qalu rabbana lima katabta alaina alqitala Allah dan ne ga wajen ta mana yaki duk yana tambaya to shi ne malamai suka ce to tambaya nan za da manuhari akwai tambaya ta hisabi a tambaye mutum a kan abin da yi don a yi mai hisabi don a yi tsafta mai aiki ne don a yi mai hukunci to wannan shi ne ba za a wa Allah irin wannan tambaya amma tambaya misali bisa ga ma'anar neman fahimtar wata hikima ta Allah da ya aikata abu kaza don su mala'iku sun tambayi Allah ne don su san hikima shi kuma ranar alkiyama wanda ya tambaya ne ma annasa ni amma saboda ya san mafari ya san dalili ko kuma Allah ya ce da bai aiko manzo ba la qalu rabbana laula arsalta ila rasul to ashe kenan wanda an yanke ma hukunci shi na da damar shi tambaya game da hukuncin da an yanke mai don ya san mafari da dalili don da yawa wanda yake bisa ga wani abin da zato ne kira ne amma ranar alƙyama sai a tashi ya cimma halaka Qur'ani ya bayyana haka cewa da yawa mutanen da za su samu sakamako saɓanin wanda suka zato a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wa malam min Allah ma lam yakunu يختفقون وهذا بعض irin wannan tambaya ce ta mutum ya san hukuncin da aka yi ba wai tambaya ce ta gauci ko ko ta hisabi ko ta sakamako ba a Allah wannan tambaya babu wanda ya zai titar hukuncin da Allah ya. yi. Amita Hall. bari zuri cikin duni laye wani Allah ta'ala aiki wa wani Allah kuma ka shi mu tawbid a cikin wannan akwai tambaya ta zargi ashe sun da wani Allah matsayin ka da suke bauta ma ku ce mutu kul kulka ce mu hadu qur'ana ku kawo dalilin ku kawo hujjarku ala zalika akan halaccin riƙon wani abu matsayin Allah wanda ba Allah ba wala sabila ilayhi har abada ko babu da hanya ta kawo hujja babu da wannan hujja don babu wanda adda hujja bauta ma wani Allah la burhana lahu bihi haba wannan qur'ani da abin da yake dauke da shi na bayanin tauhidi da ibada zikiru shine ibadar mamma'i da suke tare da shi min ummati na al'ummata والذكر كلمة ذكر هنا على من العبادة هذا ذكر وأن شيء بودر مما هو الذي تعالى هو الذي على له توزيع بوتان تسعة حتى على القرآن تسعة لسالة سوى أي التوحيد توحيدي ونفي الشر شريكي لكما هو أبو تنسى عليها عن الله تعالى أي عبادة ممنوعين وأن القرآن شيء يتوجد بوتر duk wanda yake tare da min ummati na al'ummata wa millatuhum kuma shi ne tafarkin wa dhikru man man qabli kuma sune shi ne ibadar waɗanda suka gabashi wa huwa ayran shi qur'ani kuma ibadatu man qabli shi ne ibada da wanda suka gabashi ne da rusul na manzo dan tauhidin su guda abu guda sai kira akai ne tauhid ma umamihim tare da al'ummarsu الذين اتبعوهم على الهدى waɗanda suka bi su a kan shirya waɗanda suka bi manzali akan kan shirya ai ma'anar aya kutubun lahi dukkanin littafan Allah almunazzalat waɗanda aka saukar daga sama sawa'un duk ɗaya suke fi tawhidi tawhidin lahi ga karanta da tawhidin Allah bil uluhiyya Allahu al-Qur'an na zanje sawa'un duk ɗaya suke gani sun tauki tauhidin da duk ɗaya suke a tauhidin Allah bil uluhiyya wa rububiyya tauhidin uluhiyya tauhidin rububiyya duk littafin Allah ba wanda ya da wani bambanci alquran wal injil wal tawrat wa ghayruha qur'ani ko da injila da tawrat da ko wanda ba su ba dukkanin su tafarkin su guda na karanta da tauhidin uluhiyya shi ne sakankancewa da gaskantawa da kudurcewa da yaƙinan cewa ba a roɗa ma kowa sai Allah ba a roɗa ma ko manzo ko annabi ko mala'ika wannan rububiyya tauhidul rububiyya shine yarda da Allah shi ya halitta shi ke kallewa shi ke rayawa shi ke arzuta shi ke ciyata shi ke bai shi ke karbewa dukkanin littafan da Allah ya saukar daidai suke ga wannan karantarwa ta tauhidin uluhiyya da rububiyya da Qur'anin da Injila da Attaura da ba wanda ba su ba wala yaqulu ahadun min al-anbiya ba wani wanda zai ce daga cikin annabawa wa atba'ihim da mabiyan anna ma Allah ilahan lalle akwai wani abin goda tare da Allah ba wani mutum guda daga cikin annabawan Allah da manzanninsa da waɗanda suka fi su da gaskiya wanda zai ce lalle a wani bauta bayan Allah mimma qala haula'i ire-iren abinda waɗannan suka faɗa ta'ala za wa Allah ya ɗaukaka an zalika daga waccan magana ta so jin gina ma Allah ta ko mata ko abokin tarayya basbari aksarun mahi yawan su mutane la ya'lamuna al-haqqa su san tauhidi ba al-haqqa anan at-tauhida tauhidi don duk ce da ka sani ba ta wani ba ka san tauhidi tauhidi shi ne uban shi ne uwar gaskiya limarihim don karkatar su ila tashriki zuwa ga shirka fa hum mu'riduna so sun bijire alil labari daga tunare da bincike al musli wanda ke kai su ilai zuwa ga gane tauhidin Allah ta'ala وما أرسلنا من قبلك من رسول رسول إلا نوحي إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا وما أيكا من قبلك كافر زورك أي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من رسول مرزوق إلا نوحي إليه فأتيتي من وحي زوالي بالنون وكسر الحال نوحي دنون دكسر دحاوة وقري عن درجة بالياء وفتح الحال يوحى إلا يوحى إليه فأتي عن أي قطع قدوة عليه annahu yadda al'amari yake la ilaha ba a da goda da gaskiya illa ana sai ni in ji Allah fa mujuni ku kade tare da bauta ai wasiduni ku kade tare da bauta don bautar Allah ba ta isa sai da kade tawa don akwai waɗanda suna bauta ma Allah suna bauta ma wani to don ka da bauta ma Allah bai isa ba sai in shi kade ka kade tare da bauta amma kana bauta ma Allah a lokaci guda kana zuwa wurin wani duki ka yi mai sajada ko wani ikci ko wani aljani to kaga kana bauta ma Allah kana wani abu kana bauta ma wani abu bautar Allah da bautar wani abu ba su haɗuwa bautar Allah ita kaɗai ake ai wata yuni kaɗai da na bauta وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون الله سبحانه وتعالى وقالوا مشركين سنتي أي المشركون مشركين سنتي من الأرض تجسكن العرباوة وهم سنة قبيلة قضاعة لقبيلة جهينة da kabilar banu salama da kabilar banu malik sun ce gitta azar rahmanu walada Allah ya rike da min al mala'ika da cikin mala'iku wai mala'iku diyan Allah in ji su subhana sarki ya tabbata ga Allah balbari su mala'iku ibadun bayi ne mukuran da waɗanda aka da su inda hu a wayan Allah wal ubudiyatu bauta tunafi ta sha bamban da alwila da haihuwa bawan mutum daban san mutum da ko a nan duniya bawan ka ba ka ba ne ka ba bawan ka ba ne to dukkanin halittu bayan Allah ne don haka Allah baya da ɗan duk halittu bayan sa ne la yasbiqu da ku ba ku riga Allah bil qawli da magana ai da la ya'tuna bi qawlihim illa ba da ba'da qawlihi ta'ala mala'iku ba su zuwa da wata magana ta su sai bayan magana Allah duk abin da Allah ke musu shi ne za su babu da magana ta su ta kansu sai bayan Allah ya umarci wa hum su mala'iku bi amrihi da umarnin Allah ya amuru su ke aiki ai ba da ku bayan Allah ya umarce su su aikatawa babu za a ma Allah ga abin da ya kallafa ku saboda haka duk wani abu daga nuna sa mala'iku da سبحانه وتعالى wata'ala ko ta sa wasu da يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون Allah subhanahu wa ta'ala ce ya alamu Allah ya san ma baina aidihim abinda mala'iku suka aikata wanda ya riga ya wuce wa ma khalfahum da abinda za su aikata nan gaba wanda ba su aikata ba ai ma amilu Allah ya san abinda suka riga suka aikata wanda ya gabata wa ma hum amiluna da kuma abinda za su aikata nan gaba wala yashfa'una mala'iku ba su ceto illa ne ba nirtawa sai ga wanda Allah ya yarbe mata ala an yi sha'ala ko ayi ce dogare shi sai wanda Allah ta'ala ya yarbe ma ayi mai ceto sannan suka ce wa hum tu mala'iku mushfiquna ma su zulmi ne da tsoro min hajjati saboda saunar Allah ta'ala ha'ikuna su ma suna cikin tsoro game da saunar Allah subhanahu wa ta'ala su su ba su da yanci ba su isa ba sai aiki gaba gadi ba da umarnin Allah ba su kansu saunar Allah suka yi suna zulli ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man yaqul duk wanda yake mu cikin mala'iku inni ilahun ni adam bauta ni kamin yi wani Allah ai Allah ne wani Allah ai gairi wani ayyan ko wanne ne daga cikin mala'iku ya kurkure ya ce shi abin bauta ne a bauta ba za ga wannan mala'iki da ta jahannam za mu taka mai da shiga wata jahannama kazalika kamar haka ai kama da jazi kamar wanda muke saka ma mudda'iyar uluhiyya mai da'awar allantuwa wanda ka shashi Allah ne na jazi haka muke saka ma alqur'ani na mushrikai ai al-mushrikuna mush al-mushrikina mushrikai alladheena taqadu ghayra Allah waɗanda suka yi wani Allah ilahan matsayin abin bauta to ko mala'ika ce abota mai sai Allah ya azaba kada bare abin da ba shi ba أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون Allah subhanahu wa ta'ala ce awalam ya awalam yarau awalam yarau allazina kafaru ashe kafirai ba su sani ba ashe kafirai ba su sani ba annal samawati haqiqan sammai wal arda da kasai kana ta sun kasance rafqan hadi manne awalam biwawi wa qur'a bi tarkiha qira ibn kathir أولم آه، ولم ير آه، آه، ولم ير الذين باب الحمد باب واو ألم ير الذين كراء ابن كثيرا ألم ير الذين كفروا وقرئ لتركها شيء واو أشياء ألم ير الذين كفروا أن السماوات هو يرى أن يعلم فصار يرى يعلم يرى يعني يعلم gagare mu da sani ba ai sammai da kasai haɗe suke manne Faka ta suna ma sai muka faffaye su muka rarraba su. Ruhu ya an ruwan jo, an yi abbasin da ke ibn abbasin rubin Allah an huma, an da ma'ana abin nihi kana tawa idan. da sama bakwai da ƙasa bakwai duk har a ta cikin dunkule matsayin guda mulkin zikan tsamfari da juna ihda umar bil ukhra gudan su manne da guda wa fassara Allah bainahuma sai Allah ya rarrafa wa rafa'a samaa wa rafa'a samaa ya daga sama ila ayyuhi illa sai idan da wannan kasa da kuka tafi da wancan cikin sama a da suke manne to amma sai Allah tambare su yayi sama da sama yayi kafa da kafa wa rafa'a samaa ya daga sama ila haythu hiya inda take wa aqarra al-arda ya bar kasa kama ya kama wata shine fafa takna wa muka tambare su an ja Allah a sab'a muka mai da samai bakwai wal arda mithla wanna kasa ma kwatankwacin sama ita ma bakwai an koko fatwa samani abinda an ma'ana an raba sama da ƙasa an bambare da an kanar latin biyu da sama ba ta ruwa don haka sama ba ta da alaƙa da ƙasa don babu ruwa da ke saukowa daga sama su zo a ƙasa fa an tsara sai Allah ya sa sama da kama ruwa zuwa ƙasa wa fatkul ardi shi ko abinda an bambare ƙasa an kanar latin biyu da ƙasa ba da tsirar da kori fa an sai Allah ya umurci ƙasa ta rinka tsar da tsiri shi galibar fatku an shago shi ne min fatkin rahim daga buɗe ma'aifa ko raya ta ai ja'alihi sanya ma'aifa ya qabalul aluka yana iya karɓar barbara ya zama an yi raya da kwayakwan da a ciki an kimta su an shirya da su zuwa da karfan barbara idan abin da ke barbarar su ya shiga sun abin shi ba da an kare ya san bancin da mahaifata tana busassa ba kwaya kwaya ce wallahu a'lam Allah shi ne masani bi muradi da manufa ce da wannan nan ma da ya kawo magana biyu kenan ko to akwai alƙawarin tsari shine fafa ta kanahuma ma'anarsa shi ne sai aka sanya sarari tsakanin sama da ƙasa da wannan sararin babu shi ne ƙauri na uku ƙauri na hudu faka ta ma sai muka sanya duhu mai tsanani sai muka haskake sammai da ƙasai da haskenmu da duk duhu a cikin sammai da ƙasai da cikin duhu ba amma sai Allah ya rarraba su da haske Allahu nuru samawati wal ardh to amma magana ta biyu cewa saukar da ruwa da sama da tsayar da tsiri a ƙasa shine rarraba ƙasa da sama ita ce mafi rinjaye saboda cewa Allah wa sama za ta raja sama ma ma'abuciya ruwa wal ard za ta sada ƙasa ma ma'abuciya fashewa shi ya wajen Allah mun sanya min al-ma'i daga ruwa annazil da tafowa min as-sama'i daga sama wannabi da mai kukugowa min al daga ƙasa kullu shay'in komi hayyin mai rai min hayawanin na abu mai rai kamar mutum da dabba da aljani da tsuntsaye da kwari wanda batin da tsiri wa gani da wani aka layo da nuna ashe ba za su yi imani ba da tauhidi da kada ta ne ma'ana waje Allah milar ma'i kulla shay'in hanyar. ma'ana duk wani abu mai rai to ta hanyar ruwa Allah ya sanya shi mai rai malaman tafsiri sun yi safan da manuwa bil ma'i din nan shin alma'i din nan ruwa aka ne waɗanda da ɗan adam ke amfani da su ya sha da su ke kowa da kasa kamar wani malami da su yake da masu kowa a cikin ƙasa ko sun gaci a alma'i din nan ana yin duk wani ruwan mani mun halicci dukkan mai rai da ruwan mani in an ɗauki wannan fasara to dole sai an fitar da wasu halittun Allah kamar irin annabi Adam ba da mani an kai shi ba kamar irin Hawwa'u ba da mani an kai shi ba kamar irin annabi Isa kamar irin mala'iku kauli na biyu arba'u din nan shine malamin ya sa ruwa ce wadanda an ga sani Allah ya sa ruwa sanadarin sababin rayuwa shi ne tushe na rayuwa ta komi shi ruwa saboda matukar bukatar duk mai rai zuwa ga ruwa to saboda mai rai duk shina da bukata da ruwa sai ya zama kamar da ruwa an gari shi kamar wanda za a ce nan gaba ko dai cikin insanin min ajalin an haɗa ce mutum da gaugawa ai ba gaugawa an ka ɗebo ba an ka kwaba an kai mutum a saboda dai tsananin gaugawan mutum kamar da ita an gari shi to wannan shi na dalili akan muhimmancin ruwa musamman ruwan sama musamman ruwan zanzan da sauran ruwa wanda suke masu albarka ah, ruwa masu muhimmanci na gararar ɗan adam kamar yadda mu gani ga sunan yanzu ruwa mabambanta ga ruwa na shako ga ruwa wanda ba shan su aka ba sai dai aiki da noma ko wani aiki da su ga kuma ruwan da ba shan su aka ba sai dai a a diga su a cikin jiki sai yanzu ne ya shiga ta ya galabai ta ya lamfashe ya zirke sai a yi mai jiki na ruwa sai a ga iyali a shi ruwa suna da muhimmanci ke ko ka yi ajiwa sai a ga ɗaya hutta ne ta warware to ruwa Allah ya sanya duk wani abu mai rai ko wanda ba mai rai ba ga shi na har motoci ba sai an zuwa mutum ba in ba ruwa kuma akwai matsala ko a shi kenan ruwa sanadari ne na rayuwa da harkokin ci gaba na ɗan adam wanda da za a ce a yi magana kan muhimmancin ruwa da bambancin su da kalolinsu da sifofinsu da amfaninsu da za a yi tayi mai girma وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون Allah subhanahu wa ta'ala ce waje Allah mun sanya il'arda a cikin ƙasa rawasiya manya-manyan duwatsu jibalan manya-manyan duwatsu tsawadi da kafafi wanda suke ɗaure ƙasa tattas dangal-dangal da wanzar a bayan da wanda suke kafin kasa to ana mata rawa an tabi da bihu Allah bi da bihu ko bihin Allah bi da bihin don kasa ka kasa da su ta harra da rinka moshi ya zama jini bai da karko da kayan gini ki da zafi bai ta caji tun da kasa rawa da in kasa rawa da ga ko na ka kashe da gini ai ka yanzu zafi ko ta biya da caji وجعلنا فيها muka sanya a cikin waɗannan manya-manyan duwatsu fijata hanyoyi manya-manyan hanyoyi Su subulan da hanyoyi ƙanana badan ɗorukan ba hanyoyi masu zarcewa wasu a mafiya wa. da Allah ya ta nuna saboda halittu da zama sun shiryu ila makafirihin zuwa ga kai ga manuhoyinsu ila tsari da tafiye-tafiye idan za ka je ka yi wani tafiya wani ƙasa sai an yi aure kana da cikin duki duki ya a kwakwari aka yi hanya ciki ko sama ne ko tsakanin wani da wani hanya tsakanin duki da duki ko hanya saman duki ko hanya cikin duki don mutane su samu sauƙin kai ga manufofinsu da buƙatocinsu na tafiye-tafiye don lalurorinsu. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلكه يسبحون الله سبحانه وتعالى waje annas sama'a mun sanya sama sakasan wuri an yi sulahu kamar wuri tilbuyoji ga ɗakuna wanda yan an yi gida akan yi rufi haka sama matsayin rufi take ga duniya mahafuza kuma shi rufin nan wanda an tsare shi an rukuyi daga faduwa nan duniya ya an kai rufi shekaru suka yawa zai iya liftawa ya rungutsa amma duk shekarun duniya har yau babu inda sama ta samu dangarka ko ta dutsawa ba dai ta rungutsawa. Wahum su mawuridu da sun bijiri an aya ha daga lura da ayoyin sama. Ya gabata a ce bayan Allah sun lura da halittar sama da ayoyinta su gane akwai Ubangiji guda aiki wanda ya cancanta bayi su bauta shi. mina shamsi in sun nemi rana irin jikinta da girma ne da inda take kate da nisanta da haskenta da amfanin hasken wani kamar idan sun nemi wata wannan zubi da samari to ba su duba sun ya tafakkaru da ba su turare fiha abin da ya shaya rana ko ita saman kanta ma da rana da wata da nau'ai. Da ya alamuna ba zai su san an da khaliqaha lalle wanda ya halitta waɗanda halittu la sharika la baya da abokin tarayya wa huwa allazi khalaqa al-layla wan nahar ubangiji Allah shi ya halitta dare da rana ya halitta dare da yini wa shan wal qamar ya halitta rana da wata kullum kowanne daga cikin dare da rana da wata da rana da wata تنوينه عوض عن المضاد إليه من الشمس والقمر تنوين إيه تنوين العوض أما اجل قل أنت كل أتى ولا صدق الأمير إليهما أي من الشمس والقمر وتابعه ده أدل كبير تمراوي وهو النجوم أعوذ آه، وهو النجوم شدي تمراوي kowanne su ba lakin suna cikin gida mustadilin كيوي ya هذا hada wannan yana على أن النجوم أكن akan cewa tamrari عدوك أنت dukkan da fi تكن قندو cikin kwando guda suke tamrari gaba ne cikin kwando guda suke ma'ana irin kwandon ba irin wani kwando da ka sani wa in kana mutarani da bawli ko ta zama kanan tamraro akwai manisancin nisa tamrarin da ka gani ba ba matsayinsu guda ba wani na saman wani wani ya yi wani nisa shi ma bai da ha tsakanin tamaro tamaro idan aka yi tsakanin tamaro zuwa wani akwai tamara nisa haka tsakanin sama da tamaro wani ya yi wani nisa wani na kasan wani wani na saman wani Wala wallahu a'lamu Allah an sani kullum kowanne su da rana da wata da taurari fi falakin suna cikin gidan da Allah ya tsara su a ciki yadda da suna kewayo ai ya firu da suna tafiya bi sur'atin da gaugawa ka sadi da ilma'i kamar mai iyo cikin ruwa wani tashbihi bihi don ma a kamanta mai iyo cikin ruwa a tafi dalilin jam'i manya a kido sai zo dalilin jam'i na mai hankali ba a ce kullum fi falakin sari hatin dan ciyar da hula dan da ma tabhu iyo cikin ruwa yau dukkan suna iya mai kama da iyo cikin ruwa a sararin samaniya kuma wanda Allah ya tsara su kuma kowane samari da nasu kuma kowane samari da nasu bangare da wasu samari za su kwanci daga inda Allah ya tsaye su to da duniya ke nan ta tashi وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون وبعد أن ذكر تعالى بايان الله مدعوكين سركية أن بدا أدل لك التوحيد بل لن تأل تعالى لبودا لرشن هذا شد وجه ذكر في أن بدا كما يأتيك أدل زيزو دلائل دللا بشرية الرسول zaman manzo mutum don wasu suna cewa bai kamata a aiko mutum ba wasu kuma suna cewa annabi ba mutum ba ne to Allah zai ambata muna dalilai na zaman manzo mutum ne manzo mutum ne duk wanda yake manzo Allah ba mutum ne ba ƙarya da ke shi annabi mutum da don kai daga kai haka daga wata riya annabi sai ka ce annabi Muhammadu, dan Abdullahi Abdullahi dan to inda ba suna gaya ta dan dan dan ta kawo uwaye daga gani Muhammad dan Abdullahi Abdullahi dan Abdul Muttalib Abdul Muttalib dan Hashim Hashim dan to ta ga ga da ke ƙarya da irin wannan shi gaba da ƙarya abin da an gauri gaba wani da an ce ba a yau shi ko a yau ba da shi ba a shi ba a yau ba amma kuma da an ka tsaya tarihi ne sai a ce shehi wa da dan wani a wani gerin uba ne a wani ne kuma da baya a a daɗe a ce shi ba a shi ba cewa Allah kuma a wani da ƙarfi da yaji ka ɗauka ƙarya na da hauka ko to manzon Allah mutum ne ko a tarihi da ake an haife shi shekara ba shekara biyu ba an haife shi to duk abin da aka haihuwa wani na ya jinsin mutum duk wani wanda za ka ta an haife shi in ba mutum na ba ƙasa yake wanda jinsin ka haihuwa mala'iku suna haihuwa ba su haihuwa aljanu suna haihuwa suna haihuwa ƙwarai ku to da mutum da aljani wani mutum ya da da kawo ƙasa ga aljani sai ka roga dabbobi suna kun masu shanu ko to kaga shi suna ta a an haihe annabi shekarar jiwa wa haihe annabi abdullahi da amina to kuma sannan ka zo ka ce ba mutum na ba to an kai kaga magana tana walwale juna mutum ya ce annabi ba mutum na ba kuma in ka tambaye shi tarihin annabi ya ce ana yi annabi shekarar kiwa shi dan abdullahi ne dan abdullahi dan abdulmutalibi abdulmutalibi dan ya tabi sai har ya kai ga su can sama kana a shi babu hujja kan shi annabi ba mutum na amma saboda guluwi dama annabi ya yi kashe cewa wurin yabo ne ka a yi tsari ka a wuce shi inda Allah ya ajiye shi akwai bakin matsayin annabi in ka wuce shi da nan to kai guluwi kuma annabi ya ce ka ai buluwi shi da annabi ya ce ka ko dada ne wurin yabo kamar wanda nasara sun ka dada isa dan maryam har su haɗe shi cewa Allah to duk wani yabo da zakawa annabi bai wuce wanda Allah zai yi ba in za ka yi da annabi ka yabai da abin da Allah ya yabai da shi ke ka yabai da abin da sahabbai ne sun ka yabe shi amma a cikin wata kalma wata ba a gane ba. shi annabi ba mutum na wato wani iri na don talittun Allah ko dai mala'iku ko aljannu ko dabbobi ko itace ko ƙwari ko duwatsu ko koko to cikin wani jinsi za ka A annabi sai dai ba mala'iki na wala aqulu lakum inni malakun ka zauna ka annabi mutum na don haka mai kwatar a mai algurda ya yi adalci mai algurda ba ba yawan annabi kai shi ba yace fa ma balagul ilmi fihi annahu bashar yace matukar ilimi ga annabi mutum ne wa annahu khairu khalqillahi kullihi sai dai ya kowa mutum na amma ya yi hidu halittun Allah ba wai mutum ɗaya ba har mala'iku ya yi amma an mutum da cewa ba mutum na fatan yanci na don Allah ya ambaci annabi mutum da cikin Qur'ani ya yi a ɗanka wuri daban-daban kul inna ma ana bashar yuha ilayya Allah ce ka ce ni mutum nake wani ya ce a ne ba mutum na ba mu da waya kaza waya ka kare dawa wai bin ya koda wai na daki na wai an ce nai mutum na an rage mai daraja ka ga ga hanci annabi da kai ne ce inna ma ana basharun an sa kamata sauna sai idza nabitu fadakkiruni yayi sallah kabliya ya kama shi goma adiya yace ni mutum nake nikan yi mantuwa kamar ruka mantuwa in na mance ku tuna to kuma annabi ya ce ni mutum nake wani to ce a ah, annabi ba mutum kake ba ce a ah, alai ba mutum na ba shi annabi ya yadda mutum na kai ba ce ba mutum na ba to da ke da annabi magana wa zama doka shi annabi da kai ne yana bada ta'arifin kai ya ce mana shi mutum na kai ko ka ce ba mutum na ba to yanzu magana wa zama doka ta annabi ko ta ka ta annabi muka doka wata kasan banza to shi na Allah subhanahu wata'ala ce wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda ba mota bai ka to wata buɗe risala kuma Allah zai ambata mana tabbacin manzancin manzon Allah wa da za jaza'a man tafadi'a kuma zai ambata mana sakamakon duk wanda ya katace da manzancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma ja'alna li basharin min qablika al-hudda ba mu taɓa da dawwama ba ga wani mutum kayan zuwansa ba wani mutum da ma an da ma dawwama hijriya a duniya fa anta basharun kai mutum kake saka mutu za ka mutu innaka mayyitun wa innahum mayyituna مثل سائر البشر كما سوى mutane. Kama فما بال الكفار me yasa kafirai tamannawna mawta da suke gure mutuwarka ai bari ya mutu mutuwa mu huta in ya mutu mu huta to ai kowa mutuwa zai mutuwa ba ta da gore ba ta da faɗe gidan kowa sai ta leka aka in mittafin in ka mutu ko mu man kajin su da wamar rafi iya cikin duniya wal jawab la bal ma za idan turdan min kenan ya karahu huna suke kyamar an ya kuna rasula basharan manzo ya mutum islam mai da su akhira jumla ta karshe mahallul istibhal al inkari ita ce mahallin mutu هم الخالدون إن مت شنو هم هم الخالدون أه هم الخالدون إن مت shin su da wama suka in kai ka mutu da suke gurin ka mutu malamai suka ce wannan aya hujja ce akan masu cewa annabi hadur na nan da rai ne ba gaskiya ba ne annabi hadur ya su babu wani mutum da Allah rubuta ma da wama babu wani wanda a can tun tantar shi na nan da rai ne mutane ya bata Allah ce amma haka aljannu ga shi dan na ai da iyali zuwa dogon rayuwa ga shi dan duk lokacin a daga arabai ta ayyan yawwa to amma in ba shi wani wanda ka ci shirin dare ne sai ka kawo aya ko hadisi Allah ya ci shirin dare ne ko manzo Allah in ba haka ba ka sai kai وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد كل نفس قوة شرعي ذائقة الموت لا تشعر عن المتوى في الدنيا الدنيا ونبلوكم za mu jarrabe ku na nastabirkum ja mu jarrabe ku da sharri da sharri wal khairi da alkhairi wani lokaci sai Allah ya jarrabe bayi ne da sharri wani lokaci da khairi ka gina ko ka fakare kamar mu jarrabe ku da talauci wani lokaci sai Allah ya jarrabe bayi ne talauci da rashi hanyoyi su karni abubuwa su ciji Allah ka wani wani ka yara wata wajina wani lokaci ko sai mu jarrabe ku da wata da wadata wadata a yi ruwa a yi noma mai yawa sannan ta hanyoyin kasuwanci su buɗe abubuwa da wani mutane suna ta bunƙasa tattalin arziki shi sama a shirin dai wasu kuma na yadda raba rashin lahiya shurutoci rashin lahiyoyi daban-daban a wace ebola a wacce lasa a kawo corona Wacce hakin kuma a baku lahiya wani lokaci a samu ƙoshin lahiya ba a yi alloba ba wani ciwo ya sarke ba fit na dan don don mu ba. ya Allah ya baka wadata jarraba kana yi ya gani shan abin nan da ya baka za ka bi hanyar Allah da shi ko hanyar shi Allah ka bi shi in ya darajar talauci ya jarraba kana ya gani shan za ka gode ma Allah ka yi hankali ko rati za ka yi haka rashin lahiya haka lahiya ba kodin da mu ai nan zura don mu riba mu gani a tasbiru da kuna hankali wa tasbiru da ku gode ma Allah am la ko ba ku in Allah ya karbe da rashin lahiya ko lahiya ko talauci ko wadata tun yana nan yana kallon kai gani shin za ka yi hankuri da abin da ya tsora ma ka gode mai ka mai da al'amari gare shi kakka ce ma na kakka ce tsagi an kai ma sihiri an kai ma sai dai ka bai zuwa ga Allah kawai ko dai ma an kai kan bai zuwa ga Allah kawai to amma ko ma an kai kan bai zuwa ga Allah kan bai zuwa ga wanda ya ma aika ko ko tabbata kai ya ma ni tabbata an yi ma amma zai ka kamar zuwa ga Allah ka mai zuwa ga wanda ya ma. yi ba kacci to amma ka tabbata an yi ma amma sai ka mai da abin da Allah ka faɗi a shekin ba abin da a hankali abin da a imani komi a mai sai ga Allah da ka mai da wani abu ga wani to ka halaka wa ila la turja'una wurin mu za ku komawa wanda ja fi ku mu saka mu in ma wani ya ma tsahi in ma wani ya ma hiri, in ma wani ya yi ni, to a duk koma za ku yi gaban Allah shi ba gurgurci da samun duniya da samun lahira in ga hankali wani samun lahira to ta bari ku ga muraren lahira wannan da ya ma ya gama wanda ku ya shi hakkin ka a da a shi haƙƙin ka nan a da a ya can wani ma a can yayi wanda shafi ku sai mu saka muku hasba ma ya zuharu minkum gwargwadon abin da ya bayyana gare ku min al'amali na ayyuka. Bakin da ishara a cikin wannan akwai nuni ila zuwa ga annar hikima da hikima min hadhihi al-hayati dunya daga wannan rayuwar duniya al-ibtila jarrabawa jarrabawa wani hikima ce ta Allah in babu jarrabawa to al'amarin bayi zai lalace sai an jarrabe wani da sharri an jarrabe wani da alheri an ba wani wadata an ba wani talauci an ba wani lahiya an jarrabe wani rashin lahiya to sannan hikimar Allah take bayyana ga halittu a duniya don inda kowa duniya kowa duniya shugaban kasa irin mulkin da aka shugaban kasa da irin jawar da aka shugaban kasa da irin wadatar da aka shugaban kasa da irin faɗi aji da ƙarfin mulki da aka shugaban kasa kowa aka yi kana ganin ana zama laya kullum da mutum nawa aka shiga shugaban za su kama cin junan su wanga shugaban ya kashe wanga wanga ya kashe wanga sai an komo kurma kurma wasu na samun don Allah ya bambanta kai kana da kuɗi wanda bai da su yana son su sai ya zo ya ma aiki cikin rana ya zo a ƙarya shi ya ma ce Allah ta kara da yi shi ke don al'amarin duniya ya dele ka don dole duniya sai wasu sun bauta ma wani ma'ana bauta irin wannan ta ɗan adam ɗan adam ba bauta ta ibada ba ma'ana sai kowa ya wahalar alama wani annasu linnasu min madawin wa hadaratin babu li wa in lam yashkuru hadan mutane birni da ƙauye ko mu sani ba masu wa tura hidima ne kai da a can gona kana noma kana wa dan birni hidima ya shiga banki ya yadda kuɗi ya taho ya sai kaya ga kasuwa shi ko yana ce ne ra'ayi da cikin ofis ya yi ne ofis kuɗin da an gaba ya shi ko ya ba a gaba cikin masu ara kai ko kai wa hidima cikin ofis ne kai ko kai shiga wa hidima cikin ka. ba ka Allah ya halicci cuɗanya dole sai an yi haka wata aridu da kuma bijira lissawabi da sakamako wani ikari da azaba don Allah ya bada da hikima dai wasu su cancanci zakan gawa da alheri don da an ka ba su talauci sun gode ma Allah sun yi hankali da an ka ba su wadata sun bi hanyar Allah da wadata sai su samu sakamako wani ikari ko azaba don da an ka tafi talauci kukan Allah da ƙara Allah su a gaida mutane da an ka ba su wadata hanyar da ba ta Allah ba sun ta sa wannan wadata da Allah ya ba ko da an da daga rashin lahiya sun ga raka ma wani wani ma ya kan mai wani ya yi laifi dan an ba su lahiya ta kai maganin da likita ya rubuta na sha da kai suna na sha da warkewa da sha da kai ko ba kai hasa ba ba hannu Allah ai rashin lahiya nan tun da da kawai rubuta na maganin sha ka maganin na sha da kai da rubuta duk gaba ɗaya mace da Allah maganin da kawa da shi a da kan shi da ta shi ai an ka mai ruwa sai ta shi wato ruwa sun ka tafi gidan ba Allah to duk wannan bai kamata shi da rage tauri to min to ana ganin inda muke shi a gaba ne kamata a tsaya duk da muna da sauran minti da sai mu yaje su har haɗuwa gobe insha Allah wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa an anta astaghfiruka wa atubu Ta amanta akwai kudin da an gaskanta wanda aka yi bayani jiya har yau ne ba a samu takamaiman bayani na kowane ne ba in ba mu samu takamaiman bayani ba an faɗi za a sai za a ga duk wanda ya san kuɗi ya san mace ya gano sai waya wai sai a bashi to